Mm-hmm. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 24 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta gargaɗi masu son tayar da zaune tsaye ita kuma gwamnatin jihar Niger hana sayar da ragunan layya ta yi a wasu wurare. To ko me yasa? Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin magance matsalar tsaro da kuma shawo kan matsalar satar ragunan da ake samu a daidai irin wannan lokaci. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. la muktar Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin amurka da sauran kasashen arewacin amurka wadda ke ƙarƙashin ƙungiyar nan da ake kira nafta sai dai kasar kanada da mexico sun faɗa jiya laraba cewa wannan wata barazana ce ta neman sake daddalewa akan wani sabon tsari sai dai wannan ba shine karo na farko da shugaban na amurka ya yi irin wannan barazanar ba domin ko a cikin watan afrilu ma ya yi irin wannan barazanar amma kwaran sai ga shi ya janye wannan da 'yan kasuwan amurka musamman masu harkoki akan abubuwan da suka shafi ayyukan noma da yake sun amfana da wannan kasuwanci karkashin kungiyar ta nafta suka nuna rashin amincewarsu eh, dai wannan kungiyar ta nafta kungiya ce da aka ke da mambobi uku na kasashe uku da suka hada da ita kanta amurka mexico da canada wadda aka samar da ita tun a ranar 1 ga watan 1 na shekarar 1994 samar da wannan kungiyar ta kasuwanci ya taimaka gaya wajen haɓaka cinikayya tsakanin kasashen uku shugaba trump da ya yi allah wadare da yarjejeniyar da kungiyar ta nafta yana cewa wannan ita ce yarjejeniyar harkokin kasuwanci mafi rashin amfani a tarihi don haka ko dai ya soke ta ko kuma mata kwaskwarima sai dai ministan wajen harkokin waje na mexico ya kira waɗannan kalamai na trump a matsayin kalaman dabarun neman sake kulla wata yarjejeniya jami'an kasashen china da rasha sun bayyana rashin yardarsu da takunkuman da amurka ta kakaba ma wasu kamfanonin kasashen sakamakon zargin da amurka ke yi na cewa wai suna mara ma koriya ta arewa baya a shirinta na nukiliya mai magana da yawun ministan harkokin wajen kasar china hu chunying ta faɗi a tare manema labarai cewa wannan takunkumin ba zai taimaka ba wajen haɗa kai tsakanin china da amurka akan wannan shirin nukiliya ta ƙasar koriya ta arewa ta ce akwai fa buƙatar gwamnatin ta amurka ta gaggauta gyara wannan kuskuren da ta tafka tana jaddada kiran da china ta yi na ganin an samu damar yin sulhu da tattaunawa mai ma'ana domin ganin an kawo ƙarshen wannan ƙiƙaƙar da ƙasar ta koriya ta arewa ita ko a ɓangaren ta rasha a majalisar ɗinkin duniya ne aka ji jakadanta visili benzi yana jaddada kalaman ministan ƙasar wanda yake cewa wannan matakin na amurka wani sabon yunkuri ne na ƙara dagula dangantakar ƙasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc kusan kashi biyu daga cikin uku na amurkawa da suka jefa kuri'a sun yi ittifakin cewa shugaba donald trump yana kokarin raba kan 'yan kasan ne ba wayar hada su ba wannan da yana kunshi ne a cikin wani sabon binciken kuri'an jin ra'ayin jama'a da aka fitar jiya laraba binciken wanda jami'ar quinnipiac ta gudanar ta ce daga adadin mutanen da suka jefa kuri'an akan wannan batu kashi 62 sun yadda cewa shugaba trump na ƙara raba kan amurkawa ne yayin da kashi 31 suka ce suka faɗi akasin haka Quran ya nuna ra'ayin jama'a ne biyo bayan faɗin da aka yi a Charlottesville da ke jihar Virginia wanda aka yi tsakanin wasu wato masu fitina masu fifita launin farare da kuma masu kallamirinsu sakamakon wannan faɗan har wata mata ta mutu salin da wani afka cikin cincirin da mutane da motarsa salin da shugaba trump yake magana akan wannan lamari kullum sai sauya matsaya yake yi domin abin da zai ce yau daban na gobe daban wannan ya haifar da kakkausan suka daga sassan amurka daban-daban musamman na ganin yaƙi ya magana kaifi ɗaya na baiwa mai laifi laifinsa matsayinsa na ƙarshe ko na baya-bayan nan shine cewa dukkan ɓangarorin na da laifi dangantakar amurka da masar wadda a baya ta ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin donald trump ana iya cewa yanzu ta ɗan kurkuce tun daga jiya laraba bayan da amurka ta dakatar da wani agajin da take baiwa kasar ta masar domin nuna damuwarta kan yadda kasar ke tafiyar da harkokinta da ke da nasaba da hakkin bil'adama to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Kaduna garin gwamna inda gwamnatin jihar ta gargaɗi masu ƙoƙarin tayar da wata fituna. Isa Lawal Ikara gare ka. Ganin yadda wasu suka fara yawo da yaɗa wasu hotuna na gawawaki da kuma rigingimun da aka yi a karamar hukumar Kajuru a kwanakin baya a jihar Kaduna. ya jawo hankalin majalisar tsaron jihar kaduna da ta kira ga dukkanin masu wannan shiga taitayinsu da yake karin haske ga manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron majalisar tsaron jihar kaduna babban mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan harkokin kafafen yada labaru malam samuel arwan ya ce gwamnati na baiwa dukkanin waɗanda wannan rikiciyar tsada su tabbacin cewa yanzu haka an riga an yi nisa wajen ɗaukan mataki. Wani abu wadda ya ɗauki hankalin majalisar tsaro ta jihar Kaduna shine wani dabi'a wadda wasu mutane waɗanda suke yada wasu hotunan gawakin mutane musamman ma ikirari suke yi da a ramuwar gayya to majalisar tsaro ta jihar kaduna ta yi allah wadaran wannan aika-aikar daga karshe gwamnatin jihar kaduna tana son ta sanar cewa wasu wanda suke da hannu a cikin wani abin an kama su bacin haka kuma waɗanda suka arce ana nan ana neman su ruwa a jallo sai dai kuma duk da alwashin ɗaukan mataki akan rikicin da ya faru a ƙaramar hukumar ta kajuru da gwamnatin jihar kaduna ke bayarwa al'ummar fulani sun ce a gaskiyar magana su kan basu ga wanda aka kama ba Ardo Alhaji Ahmadu Suleiman shine shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a arewa maso yammacin Najeriya. Mu al'umman Fulani wadda aka kashe mana ba mu ma da irin wannan wayan da za ta yada fotuna. Kuma mu daga cikin mu ma suna ma ba za ka iya fitowa da ita ba sai kayi lamba. Saboda haka in sun ce ana yada fotuna su din ne dai can yan bokun. Yanzu din nan da muke hira da ku yau yanzu na taso daga wajen taro ne. Mun kira 'yan uwan mu Fulani muna ba su baki muna ba su haƙuri mu ba mu son fitina kwata-kwatanta babu wanda fitinan nan ta yaƙa irin mu wadda duk aka tabbatar ya yi laifi gwamnatin jihar Kaduna don Allah ta kama shi. Dama dai a farkon wannan mako ne wasu rahotanni suka fara bayyana cewa akwai fargabar ɗaukar fansa a ƙaramar hukumar Kajuru. Wanda tuni jin irin wannan raɗe-raɗi ya sa gwamnatin jihar Kaduna ɗaukar matakin ganin wani yamutsi bai taso a jihar ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Menene kamto a gaida na ikara kafin mu ci gaba ga wannan. Gwaro babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. san sai zaɓaɓɓe wancan ɗan wili. Mai ƙarfin arziki ɗan ban ɗan nema. To a gaida Madi a kuma jikan Allah jikan shi a Madi mai dogon zamani. To daga Kaduna kuma bari mu kaɗa jihar Naija inda gwamnatin jihar ta hana sayar da ragunan layya a wasu wurare na jihar saboda wasu dalilai. Mustapha Nasir Batsari gare ka. A yayin da babbar sallah ke ƙara gabatowa, hukumomi a jihar Niger Najeriya sun haramta sayar da ragunan layya a kan manyan titunan birnin Mina da ma bakin harabar wasu ma'aikatan gwamnatin jihar da ke birnin na Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne. domin magance matsalar tsaro da kuma shawo kan matsalar satar ragunan da ake samu a daidai irin wannan lokaci sannan a gefe guda kuma da tsabtace birnin na mina duk shekara dai akan samu hada-hadar cinikin raguna saboda al'ummar musulmi da ke sayi domin yanka a lokacin babbar sallar honorable yusuf inuwa fuka shine shugaban karamar hukumar Cancaga wadda ta kunshi cikin birnin na Mina ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki. mamudi ba ma a sai da ragunan na a cikin gari inda ake tara mana su a kan titi suna kashi suna kuma kawo abinci da sauransu in fact babu tsari idan aka ce za a bi wannan To shugabannin kungiyar masu sai da ragunan sun ci ba su da hannu a wannan sabuwar doka da gwamnatin jihar Niger ta sanya, amma suna goyon bayan matakin hana sai da ragunan a bakin wasu ma'aikatun gwamnatin jihar. Malam Ibrahim Ɗanladi ne shugaban ƙungiyar masu sai da dabbobi a garin Mina. Jita-jita da ake yadawa cewa mun hana baƙi su kawo dabbobi a cikin garin Mina ƙarya ne. duk wanda yake da dama ya kawo dabbar shi amina ya zo ya sayar mun tanadan mashi guri inda zai sauke kayan shi ya sai da dabbobin shi amma akwai gurare na gwamnati wanda ba mu yadda a a tsaya a wajen ba akasarin masu sai da ragunan dai a bakin titi ko harabar ma'aikatun na mina baki ne da ke kawo su daga wasu jihohin najeriya malam adamu lawali na ɗaya daga cikinsu muna nan muna kawa daga nan kano adamawa nan damaturu mu sayo kaya mu muka zo tun da muka fara zuwa nan kuwa mu taba mu samu matsala da masu dabbobi zuwa masu gari to muna neman alfarma a wurin inda muke zama a na UK Bello masu gari mu baƙi ne su yi haƙuri da mu abin lokaci kaɗan ne. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ware wani makeken fili da ke kusa da sabuwar kasuwar kure a nan birnin Mina domin masu hada-hadar sai da ragunan a daidai wannan lokaci na sallah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida na Batsari, yanzu kun bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da wani bawan Allah mai larurar rashin gani wanda amma yana aiki ne a gidan rediyo a jamhuriyar Nijar wato Malam Abdu Musa inda yake tattaunawa tare da wakiliyarmu Tamar Abari a jamhuriyar Nijar ga ci gaban hirar. a cikin kasar Nijar babu inda ba mu je babu inda ba je ba ta da kungiyar ta muna aiki wanda a yanzu haka kungiyar nan a kaɗan kya samu kan maza kan mata mutum goma sha bakwai wanda suke gargashi na muke aiki da su kuma cikin ikon Allah suke samu kowa ya dan ma da abun bakin salati eh su kungiyar ta shine kuma da na zama na kuma he nace to kungiya dace sama ta kungiyar suna kungiyar nazari tunda daga inda sunan nazarin ya fito lokacin nan da ni da akwai yayana wanda ake cewa mama muka zauna muka yi nazari da abokanmu da abokan shi muka ce to yani tun da na zama haka kuma Allah sa shi wannan ma'abucin karatu ne na littattafai ke na ce mishi to yanzu ba haka fa wannan kai kana littafai da yawa abokan ka suna da nima akwai dan saura wuri na ya kamata mu gama mu zo mu bude gida na librori wanda ake cewa na karatu wanda ake cema bibliotek eh library to da muka bude library nan mai zaman kanta mutane suna zawa suna dan duba suna gani har Allah ya sa aka samu wani bature wanda ya zo ya gani ya ce wani abun naku daidai ne a daga cikin kasar Niger shi bai taba ga wanda ya library tashi mai zaman kanta ba ya ce gaskiya wannan abin da muka yi mai kyau ne zai kama mana kuma alhamdulillah ya kama mana muna nan muna taya muna taya kala har ya kai abin ya fara karhi to shikenan ita ma labura da sai muka zo muka yi takarru muka mata koyi muka sa mata kungiya a munnan littattafai daga nan ne muharin da kuma tahiyar ta taya sai ne yi samu tunani kuma hino da wannan kungiya ta wasan kwaikwayo da ta waka wadda ake cima kungiyar nazari wanda kuma muka ba abin namu gibshikin cewa matsayin wannan da turanci ana cewa canton ne pauvre le savoir un tien arm ma'ana in kai talaka ne kana da ilimi to kana da babban makami to kin ji daga farin inda muka samu wannan kungiyar da muka tahi kuma a yanzu ka tahiya ta tahiya dangata da haɗin gwiwa da ake yi na tsakanin da'ira da da'ira musamman tsakanin da'irar birnin da magaram da kuma wata can da'ira take kasar faransa da ake cewa val domal kuma su ma da suka su gani suka yaba suka karo mana gudunmuwar littattafai kuma yanzu haka nan gidan littattafai in bana aiki a can babban gidan magajin gari ko a gidan samari da yan mata na raya al'adunmu to in ka je nan laburare na za ka same ni kuma na ce to ba za a zauna ba tunda zamani bahaushe ya ce riga ne in ka sa shi shikenan ka huta dangace da haka nan kuma na shiga ina tare da kungiya tunda akwai kungiya da aka yi ta na kasassu ana cikin jihar birnin da magaram musamman na shiga da farko cikin kungiya tunda amun koyi mataki ne na shiga cikin kungiya mu ta wanda ba sa gani wanda ake cewa yunan ta je bangare reshen jihar da magaram nan kuma aka zo za a sake babbar kungiya wadda ta hada su duka kungiyoyin nan na kasassu kin ga akwai kungiyar makahi akwai ta guragu akwai ta kurame akwai ta wannan wasu ke suna wanda suka samu hatsari akwai ta kutare akwai kuma ta wajani wanda ake cewa akwai kuma ta wannan zabaya to shine su gamu da aka gamu kuma sai aka federation wanda duka suka haɗa ƙungiyar nan ta zama ta ita ce ƙungiya to kuma an ma cikin wani ƙungiya da aiki da nake a gidan radio sai gani kuma sai ka ɗauke ni kamar ni ne kakakin ƙungiya kuma ni ne mai watsa labaranta kuma yanzu muna tahiya a da ƙungiyar nan Allah ya taimaka kuma babban ƙungiyar take can cibiyar take mai da yake na ce miki zamani riga ne a shi a huta sai kuma suka yi kiran mu mu da Allah ya sa mun yi ɗan karatun muka je kuma mu koyi aiki da na'ura mai kwakwalwa wanda kuma yanzu kamar masu lahiya da komi muna da na'ura mu ma za mu buga ta mu nemi labari duk inda yake mu shiga na yanar gizo mu binciko labarai mu zo mu gama yan uwanmu mu bincika mu gani mu yi duka abin da ya dace kamar yadda mai lahiya yake yi kenan ko ta bangaren aikin bariki ne ko aina ne yanda zaka buga ka huddo ka karanta mu haka mu buga mu huddo mu yi kofi mu yi komi mu watsa kamar aiko mana sako mu aika ma sako ko me zaka ce ma waɗanda su nakasassu ne gani suke kawai rayuwa ta tsaya daga nan tunda Allah dura musu wata nakasa kamar ko ta rashin ido kamar wannan taka ko kuma ta rashin hannuwa ko kafafu ko kuma wasu sassa na jiki eh ai wanda nake gani bai wace Allah riga ya maka idan ya rage maka wani abu to ka kai hushi ka rungumi abin da hannu bibi kadara ce bahaushe ce ta riga ya fata kenan kuwa matsayin ka rike ko matsayin baka mai da na kasa ba a cikin zuciyarka wallahi ko da jan ciki kake tayayya kana iya sana'ar da zaka yi yanzu misali idan kika dauka a yanzu haka ana cikin da'irar da magana muna mana kokowa mu bangaren makahi inda muna da gida mun kewaye shi muna nema mu yi shaguna a ciki muna jira masu da shi su su kama mana inda a cikin nan zamu bude inda mata na su mata makahi akwai mashin ta musamman wanda su ma za su iya koyon dinki kin ga ɗaya kenan akwai mazan inda zamu dinga yi abin ma'ana kamar giryashi da za mu dinga irin dasta na goge karo da sauransu inda zamu iya yin wannan chalk wanda ake cewa lakare da turanci ko mm. domin alli na rubutu to yanzu muna jira mu samu masu da shi tunda mashi kan duka injinan duk muna da su mm, keken ɗinkin da keken yin allin da keken yin giryash ke hmm. duka muna su kawai ɗan karamin tallahi na muke nema ga masu da fini domin mu kaddamar da shi kuma mu kawo yan uwanmu na kasar su mu makahi musamman su su dinga yake a sama shi idan kika ɗauka bangaren guragu za ki gani a nan wurin inda a ba wace ce bai ta mu take muka gina ta suna nan zaki gani in ka zo su za su muka keke na guragu su za su babur su maka kahuwa su yi kyaure su yi taga su yi komi ta bangaren walda da suke da wuta kenan ma'ana sudar metallic to kin gani kenan da kasa kwa ba kasa ba ce kamar da hili yake wuri in ka ka kasa kawai kai ne ka kasa daga ka kenan kowane aiki na kasashe iya iya yi sai dai in bayaniya ba ne to a wannan ne nake kira da babban murya su tashi mu tashi gaba daya mu yunkurin mu zaman tutsun tsintsiya madamin ki daya mu yaki wannan baran nan mu hudda zancen na kasan daga cikin zuciyar mu mu yi mu aiki domin mu kama ma kanmu da kanmu mace cikin mu kuma har mu taimaka ma su ina maganar iyali kamar wannan aiki da shine kake tafiyar da iyalinka da sauran duka al'amuranka ina da mace guda ina da diyana guda hudu wanda ta farkon tun hanna mata arbe ba kin ga mace alhamdulillah kenan ta wannan bangare tunda Allah ya sa yake ye ni duka aikin gidan jarida ne muke yi to ina fata wanda albarkacin wannan shiri na kasa ba kasawa muryar Amurka ta kirkiro shi muna jinjina musu kuma ina fata dangantar da haka muryar Amurka za ta yi yunkuri ta dauke ni ta kai ni ta dan bani horo kura na wata gudu ne ko wata biyu bangaren 'yan jarida na nima kara samun horo wanda nima zan zo kuma in ci gaba da aiki na a sama shi Allah ya sa amin ina da misali Wasu masu nakasar sun zama jarumai a abin nuni. Salisu Ibrahim yayi masu tasan na zamani. Jami'a gidan banka shi ya da masu gani. Rediyo na tarayya Kaduna nan yake fama. kasa ana karo da mai nakasa kasan kwai baya sa in kan haka ne ya baka san shi sai mara harama mu ne mun san nakasa kasa ba kasa wace ba je kai ilimi dan ka zamo jiwon al'umma ni dai na san nakasa ba kasawa ce ba duka-duka nan shirin ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu sake juya a dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Malam Abdu Musa da aka tattauna da shi a cikin shirin. Sai kuma wakiliyarmu a da magaran a jamhuriyar Nijar. Sai wacce ta haɗa mana sauti Julie Levis Gresham. Usman Ahmad ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida abban su yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana mu ji sharhin jaridun ƙasar. Za mu so sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce a babban kananta ta rubuta a bar ɗaliban manyan makarantun sakandare sun rinka amfani da wayar salula. shawarar wani alimi kenan mr anis kafa wadda shine ya hassasa salon karatu da ake cewa gifted and talented wannan magana ta rabuwa da ɗalibai su rinka amfani da wayar salula dai ta jawo rudani cikin ƙasar a babban taron wakilan jihohi reshen accra na ƙungiyar malaman karantarwa ta ƙasa a nan Akra jiya tsarin karatu dai na ma'aikatar da ke kula da ilimin ƙasar ghana bai amince ɗalibi a makarantar sakandare ya amfani da wayar salula ba ba a tsakiyar jaridar labarin ziyarar shugaban kasa na da dankwa kufa adin ne zuwa equatorial guinea mai kanu kamar haka kasar ghana da equatorial guinea su bari kungiyar tarayyar afirka ta zama kasuwar nahiyar jaridar ta ce shugaba a Kufu ado ya bayyana da bukatar kasar ghana da equatorial guinea su kasance sahun gaban tsarin canja kasuwar kungiyar tarayyar afirka ta zama kasuwar gaskiya ta nahiyar ya ce samun kasuwar nahiyar ya kamata ya zama burin duk gwamnatoci da kuma al'umman afirka har yau a jaridar daily graphic wani labarin na yi wannan karan mai susarai inda wasu mutum biyu masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba sun karasa rayukansu cikin rami a jihar yammacin ƙasar jaridar ta ce mutanen biyu sun mutu ne yayin da ramin da suke ɗiban ma'adinai a ciki ya rabuka musu a su kusa da akwafim cikin gundumar wasa ta gabas a jihar yammaci sai dai akwai abokan aikin su biyu da sun ka tsallaka rijiya da baya amma fa sun samu raunuka sai kuma wasu biyun da ba a san inda suke ba za mu ƙarƙari sharihin jaridun ne da jaridar da informa ita kuwa babban kananta cewa ya yi an tona asirin ministan filaye saboda ya zama masassaku mai baki biyu a yaƙi da ake yi da 'yan galamse wato masu haƙan zinari ta hanyar da bata dace ba kenan yana wata kwararsa minista maƙarƙashiya jarida ta ce ministan na filaye da albarkatun ƙasa mr john peter mewu asirce yana jan kafar shugaba a kufa ado don kuwa a fili za a same shi yana tare da su a yaƙi da ake da masu haƙan zinari amma kuma asirce yana nan yana zagan ƙasa jaridar ta ce yayin da ministan jiha ashanti ya dukufa ka'in da na'in wurin don kwasar da wannan ƙazamin aiki cikin jiharsa john peter amewu a ɗaya ɓangaren yana nan ne yana ragargaza ƙoƙarin nasa ta baiwa kamfanoni lasansi su ci gaba da aiki a cikin jihan da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoruba, Najeriya. Haba sanatocin Najeriya da gwamnoni da 'yan majalisu. Ku ringa jin tausayin talakawan Najeriya ga kunci da suke ciki. ga talauci ga tsadar rayuwa amma 'yan siyasa kun yi shiru ba kwa tuntuɓar talakawan najeriya assalamu alaikum gidan rediyon muryar amurka suna na gamba barau katattun daga tsohuwar kasuwa garin katattun a yau ina so na mika saƙo na na murna da kuma farin ciki a bisa dawa shugaban ƙasar mu baba buhari gida najeriya lafiya wannan dawa da yi kowa ya je ne da dawo yanayin cututtuka da suka addabi. yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a ya dawo da labaran duniya a wannan karan a takaice. A jiya laraba ne da ɗan shugaban ƙasar Angola ya yi abin da bai taɓa yi ba shekaru da yawa da suka gabata domin ko ya jefa wa kuri'a wanda ba shi ya jefa wa kansa ba shugaban na angola dan shekaru 74 da haihuwa ya jefa kuri'arsa bakinsa alaikum ya ke wa 'yan jarida magana har ma da wakilin wannan gidan rediyon da ya tambaye shi kowa ya jefa muwa sai dai kowa ya san wanda ya jefa wa kuri'a domin da santos ya shaida wa taron gangamin yakin neman zaɓe kafin ranar jefa kuri'an yana cewa ya fito ne domin goyon bayan ɗan takararsu na jam'iyyarsu ta mpla kamar shugaban mai barin gado 'yan ƙasar da yawansu sun jefa kuri'an zaɓen na jiya laraba sai dai kuma da yawan sun ce zaudawan shugabanci a ƙasar ta angola wadda take na biyar a karfin tattalin arzikin abu ne mai wahala muddin aka ce jam'iyyar adawa ta yi nasara to hakan zai dama wa gwamnatin lissafi domin ko jam'iyyar ta mpla ta mulki ƙasar ce ta angola tun lokacin da ƙasar ta samu yanci a shekarar 1975 dangantakar da ke tsakanin amurka da masar wanda ya ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin shugaba donald trump ana iya cewa yanzu ya su kurkuce tun daga jiya laraba bayan da amurkan ta dakatar da wani agajin take baiwa ƙasar ta masar domin nuna damuwarta akan yadda ƙasar ke tafiyar da harkokinta da ke nasaba da haƙƙin bil'adama a ƙasar To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladan Ibrahim Aiwa ɗin wanda ya taya ni da Salaban Abu wanda ya haɗa mana sautin da injiniyar mu ta wannan lokacin Malama Zainab Abdulrahman ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.